da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mista ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yardar ubangiji su ne labarun duniya da dumudumin su sai sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san ke biye sannan a yi shirin mu na muku harshen faransanci daga nan sai shirin na hajar balaga sannan murorin masu saurare sai mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kanunsu. wasu ƙasashe takwas a duniya suna son ganin an kama benjamin netanyahu na haramtaccen ƙasar isra'ila iran da pakistan suna bunƙasa da haɓaka cinikayya ta kan iyaka don ƙarfafa kasuwanci kamfanonin jiragen sama da dama na amurka sun dakatar da jigilar matafiya saboda rufe ayyukan gwamnati to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar wasu ƙasashe takwas sun buƙaci ganin an kama benjamin netanyahu na haramtacciyar ƙasar isra'ila wasu kasashe takwas sun yi kira da kama firaminista na haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu saboda laifukan yaƙi da aikata kasashen turkiya norway italiya canada slovenia da lithuania sun bayyana cewa a shirye suke su kama firaministan na haramtaccen kasar isra'ila domin ya fuskanci shari'a a kasar turkiya mai shigar da kara a babban wato a birnin istanbul ya fitar da sammacin kamo mutane 37 masu hannu a kisan kyashin gaza daga cikinsu da akwai Netanyahu, ministan sanaki Katz da babban hafsan sojan haramtaccen ƙasar ta Yahudawa Iyal Zamir. A ranar 21 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024 ta gabata ne dai kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa. ta fitar da sammacin kamo firaministan haramtaccen ƙasar yahuda benjamin netanyahu da tsohon ministan sanaki yu'ab gallant saboda amfani da yunwa da suka yi a matsayin makamin yaƙi kan al'ummar gaza hakanan kuma an same su da laifuka a kan jinsin bil'adama shirin majalisar ɗinkin duniya mai kula da abinci ya ce ana fama da matsananciyar yunwa a gabashin demokuraɗiyar congo shirin majalisar ɗinkin duniya da yake kula da abinci wanda ke ƙarƙashin masu ɗinkin duniya wato wfp ta fitar da gargaɗin cewa yankin gabashin demokradiyyar congo yana fama da matsananciyar yunwa daraktan wannan shirin a ƙasar ta demokradiyyar congo senior john ya yi wannan gargaɗi wanda ya ƙada cewa da akwai iyalan da suka suke tsallaken cin abinci bayan da suka sayar da dukkanin kayan gidansu da kuma dabbobin da suka mallaka hukumar da take kula da wadata abinci a duniya kuwa wato ipc ta ce da akwai mutanen da adadinsu ya kai miliyan 25 da suke cikin matakin ƙarshe na yunwa daga cikinsu da akwai wasu miliyan uku da suke cikin hatsari hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce a halin yanzu mutane suna ta mutuwa saboda babu abin da za su ci a gabashin demokuraɗiyar congo ƙarancin abinci da yankin na gabashin demokuraɗiyar congo yake fama da shi yana da alaƙa da faɗan da ake yi a tsakanin 'yan tawayen ƙungiyar ta m23 da sojojin gwamnati a yankin gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo dai tana tuhumar ƙasar wanda da cewa ita ce mai goyon bayan ƙungiyar ta 'yan tawaye ta m23 da makamai da kuma sojoji gwamnatin kigali dai ta sha karyata wannan zargin da ake mata a sandiyar rikicin yankin mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu ne suka bar gidajensu a cikinsu da akwai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a cikin wannan shekara kaɗai cibiyar ta wato samar da abinci da ke kula da abinci ta masa ɗinkin duniya ta yi kiran gaggawa ga duniya da aka yi ɗauki ga mutanen wannan yankin na gabashin demokuraɗiyar congo iran da pakistan sun haba, suna haɓaka cinikayya da kuma wato tabbatar da tsaro a kan iyaka shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibaf ya ce faɗaɗa cinikayya kan iyaka da haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin iran da pakistan zai taimaka wajen ƙarfafa tsaro da kuma haɓaka ci gaban ƙasashen biyu yayin da ake ƙoƙarin samar da sabbin damammaki don cin moriyar juna tsakaninsu da yake magana bayan dawarsa daga ziyarar kwanaki uku da ya kai pakistan a ranar juma'a shugaban majalisar shawarar musuluncin ta iran ya ce idan aka haɓaka kasuwancin kan iyaka kuma ciniki da pakistan ya ci gaba da bunƙasa to za a magance yawancin matsalolin rashin tsaro da kalubalen kan iyaka tsakanin kasashen biyu domin mayar da yankunan kan iyaka zuwa cibiyoyin manyan ayyukan tattalin arziki da rage fasakwauri da rashin tsaro hakanan kuma zai share fagen samun kwanciyar hankali da kuma amfani da juna tafiyar wadda ta fara ta ranar laraba bisa gayyatar kakakin majalisar dokokin ƙasar pakistan sardar sadiq ta hada da ganawa da manyan jami'an kasar kamar muƙaddashin shugaban kasa kuma shugaban majalisar dattawa yusuf raza gilani da firayim minista shahbaz sharif da babban hafsan sojojin kasar asim munir har ila yau kalibaf ya ce ɗaya daga cikin manyan manufofin wannan ziyarar tashi ita ce nuna godiya ga jama'a da jami'an gwamnatin pakistan saboda matsayin da suka ɗauka a lokacin yakin kwanaki sha biyu da gwamnatin sahaniya ta ƙaddamar a kan iran yana mai cewa duk inda wato tawagar iran ta haɗu da jama'a suna nuna farin ciki game da martani mai ƙarfi da iran ta mayar ga zaluncin 'yan sahayuniya To waɗannan labarin a zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. an kafa mutum-mutumin tarihi na sarkin daular roma da ya durkusa a gaban sarkin iran a wani kwarekwaren biki da aka yi a nan birnin tehran an kafa mutum-mutumin tarihi na sarkin daular roma valerian wanda aka kamo shi a matsayin fursunan yaƙi a zamanin daular sasaniyawa ya kuma durkusa a gaban sarki shafur na ɗaya kafe mutum-mutumin da aka yi yana ƙarƙashin jaddada matsayar iran ne cewa al'ummar ta ba ta rusunawa a gaban abokan gaba sai dai su rusuna a gabanta a shekarar miladiya ta 260 ne bayan haihuwar annabi isa alaihi salam aka yi yaƙi a tsakanin tsohuwar daular farisa ta sassaniyawa da kuma daular roma ta gabas a yankin edisa da yanzu ke cikin turkiya wanda ya kare da murƙushe sojojin romawa su dubu saba'in sannan kuma aka kama sarkinsu Baleriyan aka kawo shi iran a matsayin fursunan yakin har ila yau an yaye kallabin wasu muhimman hotuna na tarihi akan yadda al'umma iran ta yi tsayin daka da turjewa abokan gaba na waje mahara wanda hakan yake sake jaddada wato ci gaba da tsayin dakan al'ummar iran daga ciki ya hoton ko kuma wato bayanai da suka shafi alexander wanda ya kawa iran har a shekara ta 334 gabanin haihuwar annabi isa alaihi salam kamfanonin jiragen sama da dama na amurka sun dakatar da jigilar matafiya a cikin gida saboda rufe ayyukan gwamnati kafafen watsa labaran amurka sun ce kamfanonin jiragen sama sun dakatar da zirga-zirga har talatin a jiya asabar kadai saboda ci gaba da rufe ayyukan gwamnatin tarayyar kasar dalilin rashin cimma matsaya a kan kasafin kuɗi a majalisun kasar masu sanya idanu dai da akan kai da komo jiragen sama su ne suka dakatar da aiki saboda ba za su karbi albashi ba idan suka yi aiki alhali ayyukan gwamnati suna rufe hukumar filayen jiragen sama ta tarayyar amurka ce ta sanar da cewa masu aikin kula da zirga-zirgar jiragen sama a hausumomin da ke husumiyoyin da suke cikin filayen jiragen sama har guda 25 sun dakatar da ayyukansu. daga cikin garuruwan da tsaikon aikin ya shafa da akwai chicago san francisco new york sai kuma new york da kuma atlanta ana kuma sa ran cewa za a samu karuwar filan jiragen saman da za su dakatar da aiki nan gaba to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gyara zama da ma'aji sauran shirye-shiryenmu da su ne sharhin bayan labaru shirin na kun san mu koyi harshen farisanci na hajjul balaga sai mu royi masu saurari sannan mu karkare da duniyar mu yau da fatan za ku kasance tare da mu kuma da haka muke ban kwana da ku. To a sharhin bayan labaran namu na yau za ku ji cewa Iran ta sake shaidar cewa dole ne kasashen musulmi su yi amfani da ƙarfi kan isra'ila iran ta sake mika bukata ƙasashen musulmi na su yi amfani da ƙarfi kan isra'ila shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya bayyana cewa ƙasashen musulmi dole ne su yi amfani da ƙarfi kan gwamnatin isra'ila kuma ya yi gargaɗin cewa diplomasiya kaɗai ba za ta isa ta hana isra'ila aikata wani hari ba wannan bayanin ya fito ne a lokacin ziyarar da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iran ya kai islamabad inda ya gana da masana ilimi da 'yan siyasa a ofishin jakadancin iran mustaq alibab ya fara jawabinsa da yaba wa goyon bayan da pakistan ta baiwa iran a tsawon kwanaki goma sha biyu na harin amurka da isra'ila a watan yuni ya kuma yaba da sakon haɗin kai ya kuma yaba da haɗin kai da pakistan ta ba iran a lokacin yakin dole ne kasashen musulmi su amfani da ƙarfi kan gwamnatin sahiyoniya amma idan babu fahimta dole ne a yi amfani da karfi a ranar sha uku ga watan yuni isra'ila ta kai hari ba tare da wani dalili ba a kan iran wanda ya haifar da yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu da sittin da hudu a kasar ciki har da kwamanjojin soji masana kimiyyar nukiliya da fararen hula amurka ta kuma shiga yaƙi ne ta hanyar kai har-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran guda uku wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da yake bayani dalla-dalla kan martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar kan wannan hari na isra'ila da amurka mustaq alibab ya jaddada cewa shiga tsakani na amurka ne ya ceci isra'ila ba tare da goyon bayan amurka ba da gwamnatin isra'ila ta fuskanci hasara mai yawa cikin ƙasa da kwanaki bakwai in ji shi isra'ila ta gaza ƙoƙarin ta na shafe palestino in ji shi yana mai ƙara da cewa ba wai ƙasashen musulmi kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya tana fuskantar neman hakkin falastinu ya yi kira kasashen musulmi da su haɗa kai su yi aiki tare tare da goyon bayan amurka gwamnatin sahiyoniya tana kai hari ga duniyar musulmi kuma a halin yanzu tana kai harhare kan labanon siriya da kuma sauran kasashen musulmi idan suka ayyana yaƙi a kan iran suna neman hana wannan ƙasar samun 'yancin kai da ƙarfi suna son iran mai rauni don wargaza ta muna ganin irin wannan yanayi a kasashen syria libya da lebanon in shi daga baya a cikin jawabin nasa shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya tabo yankunan washington na daidaita dangantaka tsakanin gwamnatin isra'ila da wasu kasashe a yankin a ƙarshen abin da ake kira da yarjejeniyar abraham babu wata ƙasar musulmi da ta yarda ta kula dangantaka da makiyin musulunci da musulmai ya yi kuma allah wadda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka sanya wa hannu yana mai tabbatar da cewa sun raba duniyar musulmi zuwa sansanoni biyu waɗanda ya kamata a kaiwa hari da waɗanda dole ne su yarda da daidaiton ya bayyana waɗannan yarjejeniya a matsayin wani bangare na wata babbar dabara da ke da nufin na ƙasashen musulmi masu 'yancin kai musta kalibab ya sake nana ta kiransa na haɗin kai a duniyar musulmi ya bayyana cewa idan isra'ila ta kaiwa wata ƙasar musulmi hari dole ne dukkan musulmi su yi adawa da ita shugaban majalisar dokokin ya jaddada buƙatar haɓaka haɗin gwiwa a fannin kimiyya fasaha da ilimi yana mai kara da cewa dole ne kasashen musulmi su kasance masu 'yancin kai da nasara a fannoni da dama musamman fasahar zamani domin shawo kan karancin ci gaba na karni shi ma a nasa bangare firaministan pakistan ya yi kira ga haɗin kan musulmi da kuma ƙarfafa dangantaka da iran a wani bangare na ziyararsa a islamabad mustaq alibab ya kuma gana da prime minister pakistan shehbaz sharif a ranar juma'a a lokacin ganawar jami'an biyu mr sharif ya sake nanata alkawarin kasarsa na karfafa haɗin gwiwa da iran yana mai jaddada muhimmiyar rawar da kasashen biyu ke takawa wajen haɓaka zaman lafiya a duniya da haɗin kan musulmi da yake maraba da mr alibab prime minister kasar ta pakistan ya isar da saƙon girmamawa ga jagoran juhun juhad musulunci na iran ayatollah said alhamina'i da shugaban masud pezeshkian pakistan da iran kasashen musulmi biyu yan uwa na kokarin inganta zaman lafiya a duniya da daɗin kan al'ummar musulmi in shi shi ya bayyana dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu a matsayin yan uwa yana mai jaddada cewa kasashen biyu na kokarin warware takaddamar ƙasa da kasa ta hanyar zaman lafiya tattaunawa da diplomasiya firaministan na pakistan ya bayyana cewa iran da pakistan suna la'antar ta'addanci na ƙasa kuma koyaushe suna goyon bayan junansu a duk wani yanayi na ta'addanci da aka yi wa yankunansu ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi tara ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya saurari ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan nuwamban shekara ta 1878 aka haifi alama muhammad akibar lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india a lokacin alama akibar ya je kasashen jamus ingila sannan kuma ya karanci turancin ingilishi ya yi karatu na falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addinin musulunci da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da Faransanci da urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutu na fitocin waƙoƙi tun yana matashi kuma waƙarsa ta farko dai ita ce waƙa mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan kafa ƙasar pakistan mai cin gashin kanta bayan samun 'yancin kan ƙasar indiya shekara ta 1947 iqbal ya rubuta littattafai da dama kuma ya rasu shekara ta 1938 yana da shekaru ɗaya a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan nuwamban shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus take sha a yakin duniya na daya da kuma buran da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin kasar jamus na wannan lokaci wilhelm na biyu wanda shine sarki na karshe a kasar jamus ya yi murabus daga kan gadon sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland banda jamus ta sha kashi ta miƙa kai a latilas an kuma kawo karshen tsarin sarauta a ƙasar baki ɗaya tare da kafa tsari irin na jamhuriya inda fadrish albert ya zama shugaban ƙasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa mafi yawancin al'ummar kasar cambodia dai 'yan kabilar camry ne sannan kuma suna magana ne da yaren kameri daga karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance ƙasa mai karfi a yankin gabashin nahiyar asiya da wasu bangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam da sana cikin kasar cambodia ne a wancan lokaci a cikin karni na goma sha tara faransa ta mamaye ƙasar zuwa lokacin fada yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun ƙasar faransa a shekara ta 1942 amma bayan da japan din ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da kasar cambodia baki daya amma kuma tun daga wancan lokacin ne al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta neman 'yancin kansu da karshe dai sun samu 'yancin a ranar 9 ga watan nuwamba na shekara ta 1953 masu saurari ko kusan shekaru cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau kashe sayid kudu fitaccen masanin ilimin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya ɗan ƙasar masar tare da wasu abokansa guda biyu a birnin alkahira na kasar. yana da shekaru goma ya harshe alkur'ani mai tsarki gaba ɗaya sannan kuma tun yana karami ya fara yin rubuce-rubuce da kuma yin tsokaci da taɓo batutuwa na siyasa da abubuwa da suka shafi manufofi na 'yan mulkin mallaka da kama karya sayid kutub tun yana da shekaru goma sha shida a duniya ya yi karatu na jami'a a birnin alkahira kuma shekara 1948 ne ya tafi kasar amurka domin ci gaba da karatu bayan ya ga yadda al'amura suke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa bayan ya ga yadda lamara suke a ƙasar amurka ta fuska siyasa da kuma rayuwar jama'a ta zamantakewa daga lokacin ya fara nuna kyamarsa matuƙa ga al'amura waɗanda suka shafi ƙasashen yammacin duniya a lokacin da ke gabatar da ayyukansa na faɗakarwa said kutub ya haɗu da Sheikh Hassan Banna wanda ya kafa ƙungiyar 'yan uwa musulmi ko kuma ikhwanul muslimin wato muslim brotherhood a takaice a ƙasar masar inda shi ma ya shiga cikin wannan ƙungiya ta musulunci kuma ya taka muhimmiyar rawa an kuma kama sayid kwatub tare da kashe shi bayan rashin jituwa tsakaninsa da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir da kungiyar ta ikwan musulmi ya yi imani cewa bangarorin da suke juya duniya a lokacin na gabashi da kuma yammacin duniya wato wakilin gurguzu na tare soviet da kuma jari hujja na kasashen yammacin duniya da suna yakar addinin musulunci ne da musulmi kuma dukkaninsu kawunan su haɗe suke da juna wajen gwawashe ɗimbin arziki da allah ya huwa cewa kasashen musulmi kuma sun tashi tsaye haikan wajen yakar musulmi a duniya daga cikin ayyukan sai kutub ana iya ambatan makoma ta daular musulunci kuma littafin na mai suna zaman lafiyar duniya kuma littafin halartar fasaha a cikin ƙur'ani sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin daban-daban da suka shafi korowa ta siyasa a mahangar addinin musulunci bisa ra'ayinsa sannan kuma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna fi zilalul qur'an آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 136 idan dai ba manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa har yanzu dai muhammad tare da abokansa suna ci gaba da gudanar da ziyarar bude ido a birnin shiraz da ke cikin kasar iran inda suke zuwa wurare na tarihi da kuma muhimman wurare na shakatawa da ke cikin wannan birni a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a nan iran muhammad yana matuƙar fa'idantuwa da karuwa dangane da wuraren tarihi da yake ganewa idanunsa a wannan birni mai daɗaɗɗen tarihi na dubban shekaru a yau ma za a je mu ɗauke da ci gaban irin wannan tattaunawa take gudana a tsakanin su inda a yau suka je wani masallaci da wurin wanka da ke cikin birnin shiraz da ake kira da masallacin vakil da kuma wurin wankan vakil idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya a tsakanin su auna tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. ما عبور کردیم مو مو قبلا ادا میدان دندلی میدان شهدا دندلن شهیده آن نام دارد شی یه سونا نزدیک کسا بازار kasuwa ce kadir gwargwadon yaya ziba mai kyau bozorg babba sonati na gargajiya doroye wanda ke da sak rufi tok gishiki to درست میگویی kai abinda ka faɗa haka ne. Shabi. Kwatankwacin. Bazar Kaisariye. Kasuwar Kaisariya. Shiraz. Birnin Shiraz. Shahar. Gari. Lor. Garin Lor. آنها ساخته اند سو سنگینه شلوغ می کوسو گذشته ونده ی مثل امروز کمر یو رونق می کو آن داشته است شی یندا البته کودکی قلب زوچیا واقعی نه حقیقه آن بوده است شی یا تمام دوکا امور لمره بازرگانی نکاسوانچی آن انجام می شده است انا گودانر دشی مغازه ها شاگونا دو طرف بنگروری بیو سکو ورن زما حجره دکی داخل چیکی بازار وکیل کاسور وکیل آنها میگویند su suna faɗa. Sadha. ɗaruruwa. Takriban. Kusan. همه چیز komai Dodo setad. saye da sayarwa آن می شود yana kasancewa درست haka ne همین طور است حک یکی چند نوا بازار فرعی قرمر کاسوا بازار بزرگ ببر کاسوا بازار خیاط ها کاسور تلولی خیاط تلا دیگر نه دبن مسجد مسلاچی حمام ورین وانکا نزدیکی کسانچی هرچه کما یایا شما دوست دارید کی کناسو بخرید کسیا با هم تری ما برویم مو متفی من مطمئنم نی اینا ده تبچن مطمئن می تبچی به همین زیبایی Da irin ونن کیاو madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je zuwa ga kasuwar vakil domin jin tattaunawa da gudana tsakanin muhammad da ramin da kuma abokinsu sa'id dangane da abubuwan da suka gani na kayayyakin hannu da kuma abubuwan da ake sayarwa a cikin wannan kasuwa za a ji wannan tattaunawa a cikin harshen farasanci kamar haka mo kablan چند بار از این میدان عبور کردیم اینجا میدان شهدا نام دارد که نزدیک بازار است چقدر این بازار بزرگ و زیباست بازارهای سنتی ایران همه دارای سقفهای بلند و تاقهای زیبا هستند درست میگویی این بازار را شبیه بازار قیصریه در شهر لار ساختند خیلی هم شلوغ است آیا در گذشته نیز این بازار مثل امروز رونق داشته است البته در گذشته اینجا قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی در اینجا انجام می شده است چه مغازه های زیبایی دو طرف آن سکو ساختند محمد جان به مغازه های داخل بازارهای سنتی حجره میگویند. بازار وکیل صدها حجره دارد. تقریبا در اینجا همه چیز داد و ستد می شود. درست است؟ بله، همینطور است. این بازار چند بازار فرعی دارد مثل بازار بزرگ، بازار خیاط ها، و چند بازار دیگر مسجد و حمام وکیل هم در همین نزدیکی است؟ بله هرچه دوست دارید از این بازار بخرید تا با هم به مسجد و حمام وکیل برویم مطمئنم که آنجا نیز به همین زیبایی است تو الله یانزو کما سی و گا ونن تتوناوا تره دا ترجمه قبلا چند بار از این میدان عبور کردیم مو کپین ونن لوکچن سو da dama muna bi اینجا میدان شهدا نام دارد که نزدیک بازار است نن سوننسا دندلین شهیده کما ینا کوسا د کاسوا چقدر این بازار بزرگ و زیباست بازارهای سنتی ایران همه دارای سقف‌های بلند و تاقهای زیبا هستند. لاله نن کاسوا بچه کما می کیاو. کاسوا گرگاجیا نا ایران دکانسو سو سنا داروفی می دگی شکی ماس کیاو. درست میگویی این بازار را شبیه بازار قیصریه در شهر لار ساختند abin da ka faɗa haka ne wannan kasuwar sun gina ta kwatankwacin kasuwar kaisariya da ke garin lar خیلی هم شلوغ است آیا در گذشته نیز این بازار مثل امروز رونق داشته است tana kuma da cunkoso a zamanin dama wannan kasuwar tana da kwalliya البته در گذشته اینجا قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی در اینجا انجام می شده است. که از زمان دا نن یا kasance tsakiyar بینن شیراز. انا gudanar دا dukkanin ایکن kasuwanci a چه مغازه های زیبایی دو طرف آن سکو ساختند. شاگونا masu kyau ɓangarorinsu biyu an gina wuraren zama محمد جان به مغازه های داخل بازارهای سنتی حجره میگویند. بازار وکیل صدها حجره دارد. محمد سنا چه ما شاگونن چکن کاسور تا گرگاجیه داکی کاسور وکیل تقریباً تقریبا در اینجا همه چیز داد و ستت می شود. درست است؟ کسان انا سی دسر و نکومی انان. هکنی؟ بله، همینطور است. این بازار چند بازار فرعی دارد. مثل بازار بزرگ، بازار خیاط ها و چند بازار دیگر. E, haka ne, wannan kasuwar tana da wasu kasuwanni na daban a cikinta, kamar babbar kasuwa, kasuwar teloli da wasu kasuwannin na daban. Masjid wa hamam wakil ham dar hamin nazdiki ast? Masallaci da wurin wankan wakil ma suna kusa ne? Bale har چه دوست دارید از این بازار تا با هم به مسجد و حمام وکیل برویم. ای ka sayi duk abin da kake so a wannan kasuwa domin mu tafi tare zuwa masallaci da wurin wankan bakil. مطمئنم که آنجا نیز به همین زیبایی است. ina da tabbacin cewa can ma haka yake da kyau. Kuma da an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin da kuma sa'id dukkaninsu dai sun tafi zuwa wurin wanka da masallacin bakil da ke cikin birnin shiraz inda suka gane wa idanunsu yadda aka yi amfani da fasaha na tsohon lokaci domin ƙayata wannan wuri wanda hakan ke birge dukkanin mutane da suke cikin ƙasa da kuma wajen ƙasar da suke zuwa yawon shakatawa a wannan wuri idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin da kuma wannan tattaunawa amma kafin wani lokacin a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julia da shina fefe ne a filasa lokacin fatan alheri a tarbe mu a shirin magana. sharhin nahajul balaga jama'a masu raro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin najul balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da dubobi na imam aliyu alaihi salam wanda jagoran haka musulunci a najeriya cek ibrahim yakub azazzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da su amfanar da mu baki ɗaya da ni muhammad awal kunya zan gabatar sai a kasance tare da mu Ali إمام الإنس والجن علي قسيم النار والجنة a cikin shirin da ya gabata Sheikh Azizzaki yana cikin bayani ne dangane da kalaman Amina alaihi salam kan matsayin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma nauyin da ya bari ga iyalan gidansa Sarkaka. na ci gaba da isar da saƙonsa mai tsarki ga sauran talikai santuwar cewa saƙonsa saƙo ne mai tsarki da ya zo ta hanya mai tsarki wanda kuma babu mai isar da shi bisa umarnin Allah sai mai tsarki a yau malam zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى wa على wa ونبينا وحبيب أبي القاسم مصطفى محمد Sima طيبنا طاهرنا المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان ya له فدا تومنا a bayanin aiko manzanni kuma hasatan cikamakin su Muhammad sallallahu alaihi wa da hikimar aiko shi da kuma gadon da ya bari wanda ya zuwa ƙarshen sa'a. ramiru nuna a wa'insu hudubobi ya bayyana halin da jahiliya ta kasance kafin aiko annabi. a wurare daban-daban a cikin nahajul balaga za mu ɗauki wasu daga ciki hal misali a ba ta 94 yana cewa ba a sahu wannan su durbarun fi haira Allah ta'ala ya ko wannan manzon kenan sallallahu alaihi wa alihi alhali mutane batattu ne cikin dimuwa wa khabituna fil fitna suna baganniya a cikin fitina wato ba su san inda suke shiga ba kenan akwai ruwayan na mara dugu wato habito na filfitina daga habab kenan wato masu masu tattara kiraren fitina kenan kamar yadda aka sifata matar abu lahab da mamaratu hamalatul habab tana tattara tana ɗauke da kiraren ta da wutan fitina ma'ana a lokacin suna tattara Eh, fitinu kenan na wani ruwayan hatibuna kenan ba habituna amma habituna suna baganiya hatibuna kuma suna tattara kiraren fitina ƙadista hawat humul ahwa soyace soyacen rai sun ɗebe su wato annabin son Wasu ne wasta humul kibriya girman kai kuma ya kaskantar da su girman kai ya sa suna ayyuka irin na fasadi da ƙasƙanci da wulaƙanci da miyagun abubuwa wanda suka mishi su gaggu sun koma ƙasa da darajan bil'adamanci wastakhaffathumul jahiliyatul jihila jahiliyan jihila kamar yadda kira ta tsananin jahiliya ya maishe su sun zama wa'ansu kaskantattu walakantattu istighfaf wato masu kwakwale sauƙaƙa kamar yadda Allah ta rake ba da misali dangane da fir'auna ya ce wasu wasta haffa ƙaumahu fafa'u wato kamar ya mai da hankulansu raunana su kuma sai suka yi masa ya kawo masa wa'in irin hujjoji wanda ba hujjoji ne na hankali ba amma suka yadda to jahiliya ta sa suna wa'insu abubuwa wanda yake a wauta ne a zahiri amma su a garin su kamar wani dibara ne da ilimi da fahimta huyara fi zirzalin minar amur suna imauta a cikin girgiza na al'amari wato al'amuran me ya kamata a yi me ya kamata ya zama daidai to ba su san shi ba kamar kai ka ce kamar shigen wanda aka yi girgizan kasa a ƙasansu duk suka ɗimautu suka su nan su yi nan ba san inda su na ba to haka nan al'umma ta koma saboda rashin sanin shirya sun zama tamkar suna ɗimawa a halin a halin girgiza kowa bala'in minar jahil da kuma bala'i na jahilci wato suna ɗimo a cikin bala'in jahilci kenan fa balaga sallallahu alaihi wa في fin nasiha to a wannan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya same su sai ya kai makura a wajen yin nasiha ya ta musu nasiha ya ta nuna musu hanyar da za a bi a fita ta hanyar nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi wa a ala tariqa ya shuɗe bisa hanya wato ya bi da su bisa hanya madaidaiciya shi a kan kansa ya bi hanyar ya kuma kiraye su ya zuwa ga ita hanya ɗin shi da ayyukansa da zantukansa duk ya nuna shi su hanya ɗin don shi akan hanyar ya bi to kuma sai ya zama yana kiran su ga hanya ɗin wada a ilal hikimati wal mu'izatul hasan yayi kira ya zuwa hikima da kyakkyawan wa'azi wato ya ta kiran su ah, ya zuwa tafarki madaidaici ta amfani da hikima shine alkur'ani ke da kyakkyawan wa'azi kamar wannan imtisalin da umarnin Allah da yake cewa ulu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin a suratul nahl har yanzu dai muna cikin sauraron bayanin sheikh ibrahim yakubu zazzaki ne dangane da hakimar aiko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da aka aiko shi shi kuma mutanen da aka aiko shi a cikinsu da irin tazarar da aka samu tsakaninsa da annabin da ya gabace shi wanda tazarar da ke tsakaninsu ta kai ta ɗaruruwan shekaru da kuma yadda ya fuskanci al'ummarsa da saƙonsa da kuma yadda ya fuskanci martaninsu kan abin da ya kira su zuwa gare shi ga malam da ci gaban bayanin to wannan ya nuna shi wannan manzon ya canza mutane daga halin da suke ciki ne ta waɗannan hanyoyi shi ya bi tafarki daidai sannan kuma ya kiraye su da nasiha ya kai mubalaga a nasiha da amfani da hanyoyi na hikima da kyakkyawan wa'azi wannan kuma shine iya canza mutane din ba kamar yadda makiya addini nan kullum suke sawwalawa akan cewa shi wannan annabi ya yi amfani da karfin takobi ko kuma shi wannan addini ma amatan an yada shi ne da karfin takobi to an sami mutane ne a nizami na jahiliya aka kira su da hikima da kyakkyawan wa'azi da nasiha da nuna hanya ta hanyar aiki wato shi manzo ta hanyar ayyukansa ne kyawun ayyukansa ya nuna musu tafarki har kama kama suka gane in ma da fada to su suka yi fada da shi ba shi fada da su ba su ne suka kore shi daga garinsa ya yi tilasta masa hijira bayan sun tursasa masa sun tursasa biyansa har ma aka hijiran farko ya zuwa habasha kimanin mutum 84 mazansu da matan suka tafi habasha domin mafaka sannan shi ma manzan karshe tare da wanda suka yi sauro duk suka bar masu makaɗin illa nan da ba za su iya tafiya ba a kabari kuma suka bi shi da yaƙi suka bi shi da badar suka bi shi da uhud suka biyo shi da handak kaga muna iya cewa ainihin shi tafarkin da ya amfani da wajen kira dinnan shine nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi in ma da wanda ya faɗa to su suka yi faɗa da shi ba shi ya faɗa da su ba faɗa ya zo ne a yayin da su suka yi amfani da ƙarfi wajen hana masa addini shi kuma Allah ta'ala ya ba shi nasara a kansu addinin ya tabbata ba don suna so ba har ya zama ainihin ya iya canza musu halin da ya same su don insha Allah za mu so a wa'insu hudubobin da ke nan gaba mu ambato wani janibobin da shi Amirul Umar ya karfafa akan halin da larabawa suke a ciki kafin bayanan wannan manzo sallallahu alaihi wa a cikin huduba ta biyu ta najir balaga wanda muna iya farawa yanzu mu dora a nan gaba don yana da tsawo magana inda wani yankin da yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa arsalahu bid-din mashhur wal alim al-ma'thur wal kitab al wan nur sati wad dami wal amr as zahatar lishubhat ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi da addini mashhuri da alami mai kafuwa da littafi rubutacci da haske mai yaduwa da kuma haske mai walƙiya mai muhimmal kenan da kuma al'amari wanda yake yanke ya aiko shi ne hatal shubhat don wasar da shubuhobi wa ihtijajan bil da kuma kafa hujjoji da bayanoni wa tahziran bil ayat da kuma gargadi da ayoyi wa tahwifan bil masulat da ba da tsoro da ukubobi wannan su fil fitani in hazama fiha habluddin to wannan mun komo kan halin da mutane suke kafin bayyana annabi kenan a lokacin da yake wannan kira su mutane suna cikin fitina wanda ya yanke igiyan addini to akan wannan insha Allah za mu dora a nan gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahiri Allah Allah Allah To jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Aminu Nuna alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau. guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki. A madadin waɗanda suka taimaka da haɗa sautin shirin ni awal kunya nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم وقعت لا تضاها من كمولاي علي والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم وقعت لا تضاها muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agres ne ke muku lare marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka yi muku alkawari cewa za mu zo muku ne da ci gaban ra'ayoyinku game da maudu'in da muka saka muku a makon nan na cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a najeriya inda ya zargi gwamnatin ƙasar da kyalewa ana kashe kiristoci batun da tuni gwamnatin najeriya ta musunta to ka dai malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Tahiran ne muku magana alakasun Babali Ma'ahar daga nan jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka muna godiya radiyo Tahiran dangance da damar da kuke bamu to dangance da wannan furici da Donald Trump ya yi a kasar Nigeria sai mu ce Jean fitina ne kuma neman haddasa tashin hankali ne tsakanin musulmi da Kirista na Nigeria to muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan kwarai ta bi hanyar diplomasiya ta fito karara ta galwa donald trump wannan ikirari da ya yi na ana ɗayan ta'adda suna kashe musulmi suna kashe kiristoci wannan ba gaskiya ba ne saboda kowa ya san wa'annan ɗayan ta'adda ba wanda ba su bari ba da kiristan da musulmi duk kashe su kai muna tunani akwai lokutan da aka yi ta kai hare-hare cikin masallataya a sauran jihohi na nigeria kenan wannan muna kira ga gwamnatin najeriya ta ɗauki matakai na diplomasiya wadda za su wayar da donald trump kai bisa wannan ibtila'i da ya fada musu kada su yi amfani kuma da karfi ko mugayen kalamai saboda john fitina ce ya haddasa wata fitina a tsakanin kirista da musulmi mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon iran suna na malam kabiru da ke nan kusa da makarantar malam abadan gulbi to wannan furuci da shugaban ƙasar amurka ya yi wannan bai zo mu da mamaki ba ni dai na farko sai ga shi dai shugaban amurka akwai tsufa kuma dama ba ɗan siyasa ba ne ba to kuma yanzu duk abin da ya ga dama ba mamaki ya nemi wani abu a najeriya bai samu ba shi yasa yanzu yake so ta hiddo ta wannan huska amma yanzu in ba tsuwa ba in fi sabilillahi bala'in da aka yi a tarra mutane cikin masallaci gidaje yanzu har za a ce wani kirista ake yi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Afirka kuma ya kare mu kasan mu Niger kuma ya kare Najeriya baki da abin da ya taba Najeriya ya taba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu baki da mai magana malam Kabir da kenan maradi dan gudu kusa da makarantar malam assalamu alaikum sashen hausa na gidan rajiyar jamhuriyar musulunci tehran suna na mai magana samuna suke dan mutali mutubar iya rijiyar dangance da dama da aka bamu ta eh, ra'ayinmu da ake so a ji bisa sharrin da donald trump ya yi ma musulunci to donald trump ba da laihi in ka dubi matsalolin da ke tsakanin musulmi da musulman yau eh, kayan kawuri guda ya zargi musulmi ko kawarta musulmi ka ga musulmi dan uwanci saboda bambancin aƙida ko mazahaba ko wasu abubuwa za ga musulmi na ya kaɗan wanshi musulmi idan muna so mu ga bayan waɗannan kahurai to mu zama tsintsiya mu mu ɗaya mu dunkule wuri guda mu kankame a igiya ta addinin musulunci dukkan ba wanda ya san eh, ina ne aljanna take ina ne wuta take kuma dukkan ba mai hisabi kenan kowa ya kowa da abin da ya rishi sauran shari'a a bar mu Allah mu haɗa kanmu in ya so waɗannan kawarai sai mu lalace a tsaye ko da yanzu ko zanne sai mu lalatar da su da izinin Allah da ƙarfin addu'a amma matuƙar yi mu haɗa kanmu ba muna zargin juna mu dole rai shigo mu har samu rama su yi wani wanda ya wuce wani gaba so da Allah ba musulunci nasara akan kafirci wannan shi shawara ta. Alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida cikin ƙauye birnin Kantagar Hanga Keta. Gaskiya wannan mai jajayen kunne bai jin tsoron Allah bai jin tsoron Allah yana son ya gama musulma ne musulmi da Kirista su ta kashin juna tsakanin su ce shi kama Najeriya hari tunda tana kashe ana kashewa kiristoci kiristoci da musulmi duka tare na suke babu wanda ya tsani wani na Najeriya babu wanda ya tsani wani suna tare ne komi suke yi tare na shi na zai zo ya rarraba musu kanu tunda rarraba kanunsu ne zai shirin yi yana kwatanta eh, ahisan musulmi da kirista kuma ba haka nan ba ne kirista kowa da addinin shi addinin musulunci daban na kirista daban kuma kowa na tafiya da nashi daidai gwargwado ya ji tsoron allah ya ji tsoron allah wannan mai kamukakkin kunne mai jajayen kunne in bai ji tsoron allah ba mu muna gama shi da addu'an mu ta bindiga shi karhi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke bamu dama muna taho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ina ra'ayin mu akan yunkurin eh, amerika eh, yunkurin amerika na kawo ma nigeria hari dangance da zargi da take yi cewa nigeria ta kyale e, mutanenta suna kashe kiristoci to ni a nan na sai in ce gaskiya wannan zargi ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne su ma shugabannin amerika ba su yi tunani mai kyau ba duba da inda sun yi tunani mai kyau ba haka za su hiddo ma wannan lamari ba duba da irin yaƙe-yaƙen da ya ta'adda duniya isra'ila da ita kankanta amurka take saman ga 'yan uwanmu musulmi na gaza ka duba irin wulakancin da ake na yan musulmi na gaza amma ba a taba da daga baki aka ce ma amerika ba kaza ko kuma isra'ila kaza tana kashe musulmi ai ba a taba da baki aka ce haka ba ko to yanzu sai yanzu shi shugaban ƙasa amerika ya fito ya ce zai ma ya yi kirarin cewa zai kai ma wata ƙasa hari saboda tana bari ana kashe ana kashe mata kiristoci kuma kiristoci nan da aka kashewa kamar yadda yake zargi duk da yake ba haka nan bane ai ba 'yan kasar shi bane ko kenan shi ne zai kula da su kenan duka gaba ɗaya kenan amurka ce ta halarci duniya ko koya ni shi nake so in gane to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja muje assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh da farko kuna tare da shugaban muryar matasan afirka haɗari mai kwamfuta mai yamma local government kebis ta nigeria babu shakka wannan mataki da shugaba trump ke son doka ga ƙasa ta nigeria wannan kawai wani zalunci ne suka shirya kuma in allah yadda tun da addu'a tana aiki insha allahu wannan makami na mumini wato addu'a in allah yadda komai ba za su iya da ƙasar mu nigeria ba la'akari da cewa babu abin da ƙasar amerika ke so face haddasa wasu hitintunu cikin ƙasa yakin yan anshin shatan su masu zuwa kai karar cewa wai ana wa kiristan kisan kiyashi wa'annan azalunmai da su da wanda sun kaje inda shike in Allah da Allah ba zai ba su nasara a kanmu ba a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare ƙasashenmu na Afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya shugaban muryar matasan Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawal daga Niyami a jamhuriyar Nijar. So ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana gaskiya wannan matakin da shugaban ƙasan ƙasar Amerika yake ƙoƙarin ɗauka a kan Najeriya ko in ce a kan ƙasashen mutum da abin ba zai tsaya ga Najeriya ba kawai. zai iya shafan dukkanin kasashen da suke kewaye da najeriya kuma wannan ya nuna wa duniya cewa dama ƙungiyoyin ta'addanci su suke ɗaukar nauyinsu to watakila ganin ƙungiyoyin da suka ɗauka ko suka kafa sun kasa kai musu gaci na manufofin da suke da su akan ƙasashenmu shi yasa suke so su fito da wannan hanya na cewa ana kashin kiristoci bara su shigo najeriya su yi abin da ya dace gaskiya wannan matakin abin allah wadai ne kuma ya kamata dukkanin al'umman da suke zaune a wannan lafiya da kuma shugabannin ƙasan najeriya da na kewaye su tahe tsaye su tsaya da kansu ganin cewa wannan kudurin bai samu karbuwa ba ko kuma ba su amince da shi ba tashi lafiya sashen hausa na boh sunana salisu kwalga garin maraɗi jamhuriyar nijar na gaida duka ma'aikatan wannan gidan radio to ni ra'ayi na game da wannan kurci da shugaban ƙasa amurka donald trump ya akan najeriya to ai dama wannan abun ba ɓoye ba ne kuma ba sabo ba ne kuma ba yanzu aka fara ba shugaban ƙasa abdurrahman chani allah ya sa kame da alheri ya hito a lokacin da shugabannin najeriya suka nuna mu nijar kyama saboda goyon bayan wannan turawan wannan yahudawan shugaban ƙasa abdurrahman chani Allah ya tsare shi ya kare shi da shi da makarraban shi gabaki ɗaya duka ƙasar Nijar gabaki ɗaya ya hito ya gaya musu suka wuf suka hito da malamai da shugabanni da wasu malamai zance da wasu shugabanni da wasu tsirararrun sauran al'umma suka frit suka yi watsi da wannan zance suka a takaice ma dai suka karyata shi suka ce ba gaskiya ne. to me ke nuna muku tun can daman an riga an tsara komi yanzu a lokacin da yake musu hannunsu mai sanda su kiyaye kuma ya hito ya gaya musu cewa ga mataki ga abubuwa ga inda aka aza sansani ga inda aka aza sansani ga inda aka yi kaza suka yi brus ta karyata wannan magana mikin kin da muku tun lokacin an tsara komi wannan tsarin akwai shi yanzu aka tashi aiwatarwa ne kawai za a yi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio musulunci da radio iraq na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka na yamai yau mun ji mun da kun gaba suwa shugaba trump na amurka ya ce zai kama ma najeriya hari saboda ana musguna ma kiristoci to shi dai wannan magana da ya gaskiya saboda allah ba ta yi ba na amince ba ta yi ba inda ta zai kama najeriya hari wanda ba su san zaman lahiya wannan ta amma wanda ya wari ya ɗibi bangare bar bangare guda wannan magana da ya yi su koma shi gyara magana ta ta daidai kuma ina gaishe ku sannin ku da kokari gaba dai gaba dai a koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a mai yamai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhun sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Iran. Dangance da furufin shugaban ƙasa eh, Amerika da ya yi a kan kasar eh, Nijeriya to farko dai suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasage ure nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari an gwagwarmayar reshen jihar maradi to shugaban amurka mun ji abin da ka karanta ma kasar najeriya dangance da eh, taɓarɓarewa tsaro da ya samu Nijeriya, inda ma haka ka heto da shi amman cewa ana kashe wata kabila daga cikin kabilin Nijeriya, wannan ba hujja ba ce hujjar da ke da kwai takatis tsaye tsaye taɓarɓarewar tsare ta samu ƙasar najeriya kenan wannan ita ce hujja mai ƙarfi amma ya ku 'yan ƙasar najeriya da ɗaiɗaiku waɗanda ba su san abin da ake nihi ba na jamhuriyar nijar muna kira gare ku lokacin da shugaban ƙasar mu abdulrahman ciyani mai girma ya hito yake nuna ma 'yan ƙasar najeriya da mutanen ƙasar mu wanda suka gudu suka koma a cikin ƙasar najeriya da ƙasashen waje cewa wannan hanya ba hanya ba ce ta alkhairi aka gina wasu mutane suka yi ko in kula da maganar shugaban kasa abdulrahman chani radio tehran na salisu alga garin maradi da nijar jama'a shawar ta amurka dama abin da take nema kenan sai da ta kare mata ko ina ta ga in yi wasa za ta koma faransa yadda faransa ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa ta kare mata to yanzu shine ta tsaya sai lissagi ta gani irin hayaniyar da suke ciki da cana ba mu mafita yanzu ya ne za a yi ta ratso afirka ta dinga kwasa albarkatun ƙasa shine ta lissayin ta ya zo ni ana wa tunani suka gane najeriya ita ce wadda shugabanninta suka mata rukun kai na kashi to saboda haka kenan ta wannan hanyar suka yi to musu dan su samu damar juga sojojin su sun ga kwasa albarkacin Allah sauki Allah kyauta rayuwa ma da haɗin kan shugabannin ma da aka tsara wanga filim ɗin Najeriya ta haifi duniya ba inda aka iya tsara film kamar najeriya duk allah ya tsare mu daga shirinsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu kira da sun radiyo jihar da magaram jamhuriyar Nijar to alhamdulillah kamar yadda kuke bamu dama domin faɗakarwa ko kuma faɗar rayuka mu akan abubuwan da suka cin mana tuwo a ƙwarya muna godiya Allah ya saka da alkhairi eh mun ji maganganu da eh, Trump yayi a dangance da Najeriya da yace musulmi suna kashe kiristoci ko kuma ana yawan kashe kiristoci zai kawo farmaki eh to wannan kuma muna iya cewa ta Allah ba tasa ba insha Allah rabi a yanda ya ga Najeriya yanda ya ga Afirka yanda ya ga musulmi a duk duniya kuma haka zai bar su wannan furuci nashi zai tashi haka nan a banza a woyi amma kuma sai dai hakakin kuma ina kira ga shugabanninmu na afirka kuma shugabanninmu na duniya duk inda suke yan magana suka ce idan eh, gemun dan uwanka ya kama da wuta ka yi kokari ka shafa mana ka ruwa a lokacin da faranshi ta ce za ta kawo ma Nijar hari shugabanni waɗansu waɗansu marasa tunani daga cikin 'yan Nijeriya nan shugabannin nasu sun yi ƙoƙarin eh, ba da dama ga faranshi domin ita ma ta kawo harin wannan to kun gani ko yan magana suka ce ramu mugunta idan ka tashi gina shi ka gina shi gajere. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu murar jamhuriyar musulunci barkan ku da harka barka da aiki da fatan ma'aikatan kowa na lafiya da mai magana malam bashir babba Shala in lifa da magarab ma'aji kuma in ba da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarab eh hakika mun ji bayanin da shugaban kasar amurka ya na donald trump game da barazanar da ya na kaiwa hari ko kuma kaddamar da yaki na soji a najeriya game da cin zarafi da ake yi wa kiristoci a faɗin shi a ƙasar hakika wannan wata magana ce daban ko kuma in ce wata manakisa wadda take son ta tado wata fitina wadda babu ita a ƙasar saboda mu dai a da muka yi a yanzu tsakanin musulmi na najeriya da kiristoci suna hulɗa su daidai wa da kuma babu wani muzguna ko cin mutunci a tattare da juna a yadda muke ganin yadda suke gudanar da al'amuransu wannan wata magana ce daban na takalal wani hada ko kuma na tada wani rikici irin nashi da yake dama ya saba manakisa da makirci da hada-hadan kasa da kasa ya ayyanar da yaƙi ko samun tarzoma a ƙasar da fatan kiristoci da musulman ƙasa za su ƙara haɗa hankalinsu don wannan abun bai yi tasiri ba game da maganganun da yi muna fata allah zamana da najeriya lafiya ya zamana da ƙasashenmu na afirka gaba ɗaya da ma duniya gaba ɗaya lafiya mai magana malam bashir babba tasha landi fa da magarin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radon jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walo daga nan jamhuriyar Nijar jihar Bar da cikin kogun Nijar da takwarar kafin na ta bai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurare rihin jihar ne. to a dole turba haka nan zaka yi ba ka ce wai a kawo ma Najeriya hari saboda wannan kashe-kashe da an ce an yi na mutane kirsoci ita ja'i ba ba inda Allah bai kawo ba karshen ta waɗansu ne Allah hada ya tuna Allah ko ka gani ai gida guda ba shi kada hitina balle a ce musulmi da kiristoci shi abu ya allah kashi hakuri yake yi sasanci ake yi ba ka ce ka kai wata hitina ba ka kara kunna ta kara kunnuwa abin da daidai sai ku gama ƙasan sanku sai ku gama ku yi shawara jama'a abin gane kutso Najeriya kaza hadarin gane shigo Najeriya na faɗan gane musulmi da kirista in ma an yi faɗan ma balle shi tsaye sai a zamana sai a sasanta a ce kowa ya tsaya inda shi addini ba a ci na sa mutum cici da kowa da inda Allah ya da shi to masu sauraro ina kuma da hakan neman muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a baya dangane da yakin da amurka take son budewa a yankin karibiya musamman ma dai akan ƙasar venezuela a ƙarƙashin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci maggan ƙwayoyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a baya mun buɗe bayani akan tarihin yaƙi da muggan ƙwayoyi da amurka ta yi tun a shekaru na 1970 da abin da ya biyo baya da yadda wannan yaƙin ya rika sauya salo da kuma yadda amurkan ba ta iya magance matsalar cikin gida ta bukatuwa da shan mugan kwayoyi da 'yan ƙasa suke yi mun kawo yadda zango-zango na wannan yakin na amurka ya rika haddasa tsoma baki a cikin ƙasashen wannan yankin na karibiya a ƙarƙashin wannan faɗan da mugan kwayoyi da kuma yadda ya haddasa rikice-rikice masu yawa to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto na musamman da wata mujalla mai suna responsible Crab ta buga akan yiwuwar amurkan ta kai yaƙi zuwa ƙasar venezuela wasu labarai da kafin watsa labaran amurkan suke bugawa sun bayyana cewa shugaban ƙasar donald trump ya riga ya bayar da umarni ga ma'aikatar yaƙin ƙasar ta pentagon da ta shirya kai wa venezuela hari kuma yana son ganin ma an kawo ƙarshen gwamnatin nicolai maduro domin a fili ma ya faɗa cewa kwanakin maduro ƙidaddagaggu ne wato kwanakin da suka rage masa akan karagar mulki wannan umarnin da mujallar responsible state crab ta buga ta kuma ce yana haddasa tsaro da razana da firgici a cikin wannan yankin dama dai daga lokaci zuwa lokaci amurkan tana aikewa da jiragen yakinta na sama ko na ruwa domin su kai hari a kan wasu ƙananan jiragen ruwa a kan tekun caribbean da ta ce suna ɗauke da magan ƙwayoyi kuma sun fito ne daga venezuela tuni ma dai amurka ta girke jiragen yaƙi na ruwa da kuma jiragen yaƙi na sama a cikin wannan yankin to hare-haren da amurkan take kaiwa akan jiragen ruwan ta ce suna ƙarƙashin abin da take kira da yaƙi da ta'addancin mugan ƙwayoyi ne wannan kuwa yana tattare da tarbar arado da ka ta fuskar doka da kuma haddasa rikici a wannan yankin rahoton wannan mujallar ya ci gaba da cewa mako ɗaya bayan hare-haren da amurkan ta kai akan ƙananan jiragen ruwa a tekun karibiya da kuma a tekun pacific wasu rahotanni suna nuni da cewa amurkan tana jan ɗamarar yaƙi domin kai hare-hare a cikin ƙasar venezuela dama tun da fari waɗannan hare-haren a kan ƙananan jiragen ruwa sun fuskanci yin tur daga wasu ƙasashe da kuma ƙungiyoyi mabambanta ministan harkokin wajen faransa john baro ya zargi amurkan da cewa abin da take yi take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma dokokin tekuna da ruwa ministan na ƙasar faransa ya bayyana haka ne a wani taron manema labaru na mako-mako sai dai a cikin amurkan masu wuce gona da iri da tsatsauran ra'ayi na siyasa da suke zagaye da donald trump sun doda kunnuwansu ba su sauraron abin da ake faɗa musu jaridar ta ce ministan harkokin wajen amurka marco rubio shine a gaba-gaba wajen yin kira da a kifar da gwamnatin maduro yana kuma bayyana yin hakan ne dai a matsayin kokarin da amurkan take yin na fada da muggan kwayoyi kamar yadda wato ta ambata don haka yana jingina gwamnatin venezuela cewa wani sashi ne na ƙungiyoyin ta'addanci na muggan ƙwayoyi. dama gabanin wannan matsayar ta ministan harkokin wajen amurka rubio a shekara ta 2020 ma'aikatar shari'ar amurka ta taɓa tuhumar shugaban venezuela nicolai maduro da cewa yana da alaƙa da ta'addanci na fasakorin muggan ƙwayoyi sai dai salon tuhumar da ake yi wa maduro a wannan lokacin ya bambanta da na baya domin a yanzu ana maganar amfani da ƙarfin soja ne domin aiwatar da wannan siyasar don haka yana nuni da sarƙaƙƙiyar siyasa da ke tattare da hakan sannan kuma zai iya jefa amurka ta fada cikin yaƙi da yankin karibiya hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta amurka ta bayyana cewa ƙwayar pantalin ita ce babbar barazana mafi hatsari a tsakanin muggan kwayoyi da amurka take fuskanta daga shekara ta 2024 zuwa ta 2025 dinnan da ake ciki ita kuwa wannan nau'in kwayar ana yin sani a kasar mexico bayan an samo wasu mahaɗinta daga can ƙasar china kamar yadda wannan labarin ya ambata to wani rahoto kuwa na majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar colombia a can ne aka fi noman koka wacce koka ake sarrafawa domin yin hodar iblis ta koken amma ƙasar venezuela ana amfani da ita ne in ji wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya a matsayin hanyar wucewa da irin waɗannan mugan ƙwayoyin sai da kuma duk da haka maganganun da suke fitowa daga ƙasar amurka shine barazana da amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar ta venezuela gashi kuwa buɗe yaƙi fa yana tattare da hatsari mai yawa na siyasa da tattalin arziki musamman a fagen makamashi kuwa san cewa dai venezuela ta daga cikin ƙasashen da suka fi yawan albarkatun man fetur kwanci a ƙarƙashin ƙasa a halin da ake ciki yanzu ma dai kamfanin chevron na amurka yana da lasisi na shigar da man fetur ɗin ƙasar venezuela cikin amurka duk da cewa dai lasisi ne ƙayyadaje shi kuwa nau'in man fetur ɗin da kamfanonin amurka na tace mai suke sarrafawa yana fitowa ne daga wannan ƙasa ta venezuela wato kayan aikinsu da injinansu an yi su ne saboda su karbi wannan nau'i na mai da ake kira mai nauyi na kasar venezuela da shi ne suka dogara wajen gudanar da ayyukansu don haka ci gaba da yau kasar ta venezuela barazana zai iya ingiza gwamnatin wannan kasar ta janye hatta lasisin da ta ba kamfanin chevron na fitar da danyen man fetur ɗinta. bugu da ƙari matsin lamba a kan maduro zai ƙara masa halacci ne a cikin gida da ƙarfafa gwamnatinsa domin ya gina siyasarsa ne a kan faɗa da daular danniya empire wacce ita ce amurka a dalilin haka maimakon amurkan tarwara nashi za ta ƙarfafa shi ne kuma a ƙasa tuni caracas ta fara girke sojojin ruwa a muhimman wuraren da ke gaɓar ruwa an kuma buɗe sabbin wato cibiyoyi na ɗaukar soja a wannan ƙasar bugu da ƙari bai kamata amince ta farfagandar da ake cewa wai idan amurka ta zartar da kaiwa venezuela harin ba to rundunar sojan ƙasar ta venezuela za ta rushe wai dama maslaha ce take rike da manyan jami'an sojan ƙasar ba wai don sun yi imani da wata manufa ta siyasa irin wacce madorin yake magana a kanta ba wai kuma dama babu yadda za a kwatanta ma sojojin amurka da na venezuela ta fuska karfi da kuma kayan aiki to wannan mujallar take cewa fifikon karfi da kayan yaƙi ba dole ne ya sa a samu nasara a yaƙi ba domin ya amurkan ta gwada ta ga abubuwan da suka faru da ita a ƙasashen iraki da afghanistan ta ce idan ma bisa kirdado a ce gwamnatin venezuela ta rushe to za ta fada cikin hargitsi da dole amurka ta shiga ciki domin ganin an daidaita lamura wannan kuwa zai ɗauki lokaci mai tsawo da 'yan siyasa amurka ba su da azamar daurewa haka kuma bai ɗaɗa mutanen amurka da ƙasa ba duk wani kutse da amurkan za ta yi ta fuskar soja a cikin wannan ƙasa ta venezuela ko da kuwa takaitacce ne to zai hargitsa wannan yankin da akwai yiwuwar kwarara 'yan hijira daga venezuela zuwa wajenta a ƙarshe kuwa babu inda mutane za su nufa idan ba arewacin amurka ba a halin da ake ciki a yanzu ma da akwai 'yan asalin ƙasar venezuela miliyan 6.8 da suke a ƙasashen latin da caribbean idan al'amura suka sake rincaɓewa kuwa to waɗannan 'yan hijirar za su nausa zuwa arewa a cikin wannan yankin kuwa ƙasashe kamar su brazil mexico sun fito fili sun yi tir da da amurkan take girke sojojinta a cikin yankin hakanan kuma sun yi tir da hare-haren da take kai wa jirage a kan ruwan tekun karibiya su kuwa ƙwararru a fagen kare haƙƙin bil'adama suna cewa hare-haren na amurka akan waɗannan ƙananan wato jiragen saboda tuhumar su take yi da fataucin magan ƙwayoyi ya shiga ƙarƙashin take haƙƙin rayuwa domin tana kashe mutane kuma saɓanin da ke tsakanin donald trump ma na amurka da shugaban ƙasar colombia zai iya ƙarar kirkita lissafin amurka kasantuwar venezuela tana iyaka da colombia to duk wani matsin lamba da amurka za ta yi mata za ta samu sauƙi ta hanyar makwabciyarta yaƙi a kan ta'addancin mugan ƙwayoyi ba sabon abu ba ne sai dai amfani da manyan jiragen yaƙi da amurka take da sunan ruwa irin su aegis kuma kai hare-haren da take daga lokaci zuwa lokaci shine zai buɗe wani sabon shafi mai hatsari zaman lafiya da daidaituwar al'amura ba za su samu ba ta hanyar nuna kwanji da ta da jijiyar wuyar da amurka take yi aikin diflomasiya da musayar bayanai a tsakanin kasashen yankin da kuma shigar da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa interpol su ne za su iya kawo ƙarshen matsala daga tushe ba nuna kai da nuna cewa ana da ƙarfi ba. masu rawa mu da sa'aya a nan kafin mu karkare baki damewan kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya